ashirin da uku ga watan goma watan shawarar hijirar alayhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da dari da bakwai wadda ta dace da sha biyu ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara 2026 ashirin da shida Allah ya ke hada ma wannan shi ne albarka da musabin mai da ke nan wajen malewa a cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano nigeria domin lura da yadda muka tsaya a karatun samun tauhewar afkan yin da nujin mara wallafar babban malami abdullah bin abdulrahman al fashin baki na asalin littafin babban malami ibn hajar ne askalami na bulugun maram kuma muna cikin kitabun bulu babul kirabi awul mubaraba wato babi da yake magana akan wato sadarar ciniki na juyi ɗaya ko ɓangare ɗaya da jari ɗan ɓangare ɗaya da aiki da juyawa mun ji hadisai da malam ya kawo hadisin da muka tsaya kansa shi ne ainihin hadisin hakim ɗan za Allah ya ƙara masa yadda da idan ba mutum kudin juya ya juya yakan shafanta masa sharadai cewa kada yi ciniki ko kiyo kudin sa cikin duk wani abu wanda yake mai rai kuma kare hau kogi da kudin sa haka nan kare shiga ko ya da zango a kwari wani kwazazzabo ko wani gwalalo wanda ruwa yana bi ta wuri saboda kaucewa a tsara da in kayan haka to za ka biya da kuɗi an gane domin ji wannan hadisi da bakin kalmomi a cikinsa da fa'idoji ko darussan da za mu koya a cikinsa da kuma wasu fa'idoji guda bakwai da malam ya kawo yau za mu tashi wata matsala da malami tattauna a ƙarƙashin wannan game da nau'ukan ciniki ko harkar abin nan na da yake da alaƙa da banki an gane ko kamfanoni irin na ainihin inshora da abin da ya kama da haka shafi 593 eh, fakara ta sha uku daga sama ta biyar daga ƙasa inda ma da ar-rahman ar rahim alhamdulillahi rabbil alamin nan ne inda zamu tashi insha Allah Allah ya tabbake mu yasa mu dace mala ar-rahman ar rahim da suna Allah mai rahma mai jin kai alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai والصلاة على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم tsira na Allah ko amincin Allah ya tabbata akan shugaban mu annabi Muhammad su kamakin annabawa da danginsa da sahabbansa Allah ya gaishe su gaisuwa mai yawa qarar raqam hamsa wannan doka ce ta biyar wani abu da malamai suka zauna suka tabbatar da shi mai lamba ta biyar shani sindatul muqarraba wa sindatul istismar wato waɗansu bonds da ake sa waɗansu sharaɗai da mutum ya je banki zai ci karbi bashi ake sanya masa an gane da kuma ainihin abin da mutum ke nan hannun jari wato dokokin da suke hada waɗannan abubuwa inna majalisa mujamma'in kudin islami المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 إلى 23 جماد الآخرة عام 1408 هجرية الموافق 6 إلى 11 فبراير عام 1988 wannan majalisa gamayya wannan tsangaya ta gamayyar malaman fiɗuhu a ainihin wani taron ƙara wa juna sani da suka yi a karo na hudu a jidda a kasar saudi arabia daga 18 zuwa 23 ga watan jimadin akira hijira shekara 1408 kimanin shekara 39 kenan yanzu ta hijira almuwafi wanda ya daidai da shida zuwa sha ɗaya ga watan fabrairu shekara ta dubu da da 1988 بعض اطلاعه على الأبحاث المقدمة في موضوع سندات wa وسندات الاستثمار bayan tsokaci akan bincike da malamai suka gabatar akan abin da ya shafi waɗannan dokoki na basu banki da kuma mutum ya sai hannun jari a banki din والتي كانت حصيلة الندوة التي أقامها المجمع بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب للبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 6 آه، ستة إلى تسعة محرم عام 1408 الهجرية الموافق ثلاثة إلى ثمانية أو ثمانية آه، ثلاثة آه، إلى ثمانية شهر التاسع آه، سبتمبر عام 1987 تنفيذا لقرار رقم 10 المتخذ في آه، في الدورة الثالثة للمجمع وشارك فيها عدد من أعضاء المجمع وخبرائه وباحث معهد وغيره من المراكز العلمية والاقتصادية باين wannan tsokaci da wannan tunga دليل yi dalilin wato wani taron ƙara wa juna sani ne da aka yi daga mayya tsakanin cibiyar musulunci ta binciken al'amuran da suka shafi addini da koyarwa a bankin musulunci domin haɓaka ainihin arzikin mutane islamic development bank a daga shida zuwa tara ga watan muharram hijira na da shekara 1408 takwas eh, wanda ya daidai da biyu zuwa takwas ga watan tara satamba shekara ta dubu da da da dari tara tamanin bakwai, domin tabbatar da wata doka da aka tabbatar wani kuduri da aka cimmawa mai lamba goma wanda aka cimma a ainihin taron ƙara juna sani karo na uku da wannan gamayya ta malamai suka yi wanda manyan mambobi na wannan gamayya suka halarta daga cikin masana da ƙwararru da masu bincike na wannan ainihin tunga ta wannan banki da wasunsa daga ɓangarori da cibiyoyi da suka shafi ilimi da kula da tattalin arziki wa zalika lil ahmiyyatil balighati li da al mawdu' abin da ya sa ka gayyato wannan mutane saboda muhimmanci da wannan mawdu'i yake da shi wa zarurat istikmal jami'i jawanibi kuma da bukatuwa ta lallai a yi bincike a kansa domin ya samu cika ta kowane bangaren sa للدور الفعال لهذه الصيغة في زيادة القدرات على تنمية الموارد العامة عن طريق اجتماع المال والعمل saboda rawar da wannan wannan matsala take da ita wadda take wato mai muhimmanci kwarai da gaske ta ɓangaren. wato samun karuwar damammaki wajen haɓaka hanyoyin samun abin rayuwa wanda ya gama kowa da kowa ba sai masu kuɗi kawai ko waɗanda suka san harkar banki ba ta hanyar haɗuwar dukiya da kuma aiki wato yadda za a zuwa ce ga yadda za a tsara bankuna yadda za su ringa ba da kuɗi ana juyawa domin a dinga samun wani abu وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها bayan bijirar da wasiyoyi guda goma da wannan taron ƙara juna sani ikai zuwa gare su da kuma tattauna su fi da abu muqaddamati fil nadwati wa ghayriha da kuma tattauna su ta hasken bincike da aka gabatar a wannan taro na ƙara juna sani da sa karrara ma ya ta wannan gamayya ta malamai na duniya suna tabbatar da waɗannan dokoki masu zuwa wato wanda zai aiki ko zai mu'amala da banki to ya kamata yi su ne ta wannan halin ko ta hanyar karɓar bashi ko ta hanyar wani abu da su bankin suke yi saboda bayar da wani jari ko abin da ya kamata an gane ko bashi awwalan abu na farko min haithu sigatil maqbulati shar'an li sukukil muqaraba ta ɓangaren sigar da shari'a ta yadda da ita in an yi haka an yadda a karba musulmi ya karɓa. ga sunan al'awwal abu na farko tindatul muqaraba هي أداة استثمارية تقوم على تشجيع رأس مال القرار أي المضاربة لإصدار سكوك ملكية لرأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة لأسماء أصحابها باعتبارها يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة الملكية بنسبة ملكية كل منهم فيه wato su waɗannan dokoki da ake sanyawa wanda mutum zai iya amfani da kudin banki domin isamu wani arziki shi a karan kansa ta hanyar bashi da ake ta da shi mubaraba a baka kudi ka juya da zumar za ka kawo ni kaso daga cikin abin da allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka samu na riba ana bayar da su ta yadda kowace dukiya ana sanya ta a ƙarƙashin tsari wani tsari da banki yake da shi wanda mutane ke mallakar wani abu wanda ƙimarsa daidai da daidai take kowa iya abin da ya mallaka a rubuta sunansa da mai shi da abin da ya mallaka wanda idan aka samu riba to za a raba wannan abin da aka raba aka samu ne kowa gwargwadon hannun jarinsa a cikin wannan Kuɗi da aka juya aka sami wata riba a ciki wa yuhabbalu tasmiyatu hadhihi al'adat al-istithmariya hukuk al-muqaraba abin da ake so a rubuta kiran waɗannan ainihin ko wannan abin da suna shine wato dokoki da takardu na tadarar bashi wadda za ka je banki ka karbi bashi shi ake zai da shara mubaraba ka je banki ka karbi bashi za su baka bashi a ƙarƙashin doka ko wani tsari wanda kai amintacce ne za ka bayar da wani kaso na daga abin da ainihin ka samu riba in ka yi asara to ka kirawo akwai a cikin takardun akwai dokoki akwai bayanai da aka yi da asarar da banki zai ɗauka ga asarar da kai za ka ɗauka kuma za ka koma ainihin zuwa ga ainihin wato rawar da ka taka cikin abin da yawa الثاني أبو نبيو الصورة المقبولة شرعا لسلات المقاربة بوجه عام لابد أن تتوافر فيها العناصر التالية دق وتصورة جزاء كرباء الشريعة زوات إلو وانا الآلي نباير نباشي دومن جوياوة دولة ليسيها وأنا نقبو بما سجوا العنصر الأول كما تفرقوه أن يمثل الصف ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك وأصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله دول wannan takarda ta nuna wane ne imallaki wannan abin a cikin waɗanda kowa izo ya zuba jarinsa a lokacin da ake bude banki wanda shari'a ta yadda domin samun yadda za a haɓaka wannan dukiya a juya ta domin a samu wani abu wata samiru hajji mulkiya fi na kalmashiro ilimin da ya fi ilani hayati to wannan kuɗin da aka saka zai ci gaba da gudana a cikin wannan abin da aka saka tun daga farkon sa haƙar shi wata tsabba a wata tarasta ba alaiha jami'ul hukuk wata sarrufati muqarrara shar'an kuma a wannan tsarin to duk wani da wani tasarrufi wanda aka tabbatar za a shar'ance yake samun mafaka lilmaliki ga wanda ya mallaki abu fi mulki a cikin mulkinsa min bai'in na daga siyarwa wa hibatin da bayar da bashi wa rahanin ko zingina wa irsin ko gado wa gairi da wani wannan wanda abu ne nasa ne yana da ramar da zai yi ma mulahazati anna sukuka tumassilu ra'sa malil amma lura fa shi wannan jarin da aka saya ba wai ina karuwa ba ne misali yanzu a ce kana da hannun jari ɗaya ya koma biyu sai dai kana so ribar da ka samu gari ka sake sayan wani an gane ko kuma shi banki idan zai tashi sayarwa ko ka tashi za ka sayar ya tallata isa wani farashi sabanin wancan amma in ba haka ba to yana nan a wancan farashin ba za ka zo ka ce na zuba kuɗi na tun shekara kaza ba a yanzu abin da za a shi ne za ka sayar eh to ga farashi ta yi masa farashi amma in ba haka ban an saya ina naira ɗaiɗai har yanzu a naira ɗaiɗai ta ne a wajen ba za ka gane cewa kana ta riba ba sai ka ɗauke shi a haka ina fatan mun gane ka san lokacin da ka ce wani abin naira dubu ka saya misali yanzu ina nan a naira dubu sa amma sai ka zo za ka sayar sai ka ce to kowanne guda ɗaya kuma daga cikin guda dubu da ka sayar za kuma a sayar naira dubu to kaga idan ka tashi sayarwa za ka san kana da ni kenan ka yi ajiya abin nan ya karu ga kuma can kana samun riba ka ta juya kudinka da ake yi an gane to daga nan ne yawancin bankuna da suke yammacin duniya sai suka faru ko kuma yawancin conventional banks saboda idan kana da abin nan zancen tsarin cewa za ka yi kyauta sai dai ka withdrawing ka kyauta an gane amma misali shi wannan bambancinsa wannan da na musulunci wannan abin kamar abu ne da yake hannunka ina fatan mun gane yanzu misali kana da jari a jari ko kana da hannun jari kana iya rubuta ka kai ka ba wanda so ka zaki an fahimta allah conventional bank su ba ka da wannan abin da ba za ka ce kayi ba da haka lokaci idan mutum ya mutuwa bayi yanzu za ka ce abin ya zama wata ga ganiya wadda take mai yawa al'unsur sani gama ta biyu ya koma al'abdu fi sukukin mukawarwa ta ala asasi an na shiro ba ta'akuli to hajjidu ha mushrif na isba waɗannan wannan yarjejeniya ta waɗannan ƙa'idodi na bashi da aka bayar bisa ƙa'ida da sharɗoɗi da aka haɗa kansu wanda takardar da aka buga ta asali ita ce za ta iyakance su ta bayani a kansu wa'annan annal ijaba bi gairi yu'abbaru anhu al-ittiba lafazin al'ijab, a baka ta karba za a samu suna al-ittiba fi hadhihi suhuk a wannan takardu wa annal qabula tu'abbaru anhu muwafaqatu al musaddara wanda kuma iyadda ana ta da shi alƙabul eh ba ijab sun qabul kun aure abubuwa guda biyu ne ko akwai al ba akwai al ko to al-ijab wal na aure ga abubuwa biyar yake nema na farko mahalli mata da miji ya zama to ya halatta ta wani juna abu na biyu waliyin mata wanda zai aure da ita dan namiji mace ba ta aure da kanta abu na uku da ake bukata siga miji wanda zai aura ko wakilin sai nemi auren wanda zai aura a hannun waliyinta ko wanda waliyin ya wakilta ya aure da ita shi kuma ya ce ya bashi sannan a ba da a faɗi sadaki sannan a kawo shaidu abubuwa biyar sun cika kenan to waɗannan abubuwan su ake tare su al'ijabu wal kamun an gane ku to a wannan tsari na banki ko kuma na kuɗi da ake yin muzaraba da su a wannan alƙabur ɗin abin da ake cewa da shi muwafaqatul jihati musaddara shine agreement da aka yi za ka da yawa abubuwa za ka gance terms and conditions ko a apply ko apply wato dokoki da sharuɗa wanda su waɗanda suka da tsarin suka yadda da su suna nan a cikin abin da ka karanta da haka in ka yadda sai ka sa an gane to abin nan idan rubutu za a yi haka ana sa da shi alkabul al'ijab wal amma idan irin wannan ne to sunansa agreement an gane ko a banki sunansa agreement wato yarjejeniya da kai ka yarda kuma ka'ida sai ka karanta terms and conditions dokoki da ka'idoji da sharaɗai na wannan mu'amalar da ka shiga to a cikin idan ka karanta ka gane yi daidai da musulunci ko bai daidai da musulunci an gane ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات شرعا في عقد القراء dole ne wannan takarda da aka rubuta form wanda shi yake bayanin kofin dokoki da ƙa'idoji da sharaɗai na wannan mu'amala dole ne su kunshi bayanai wanda shari'a ta yarda da su lokacin kulla wannan yarjejeniya ta bashi ai al-mudaraba wannan ba da kuɗi domin ajiya. biya min haisu bayanin ma'lumiyyati ra'si ma ra'si ma ayi bayanin cewa ga iya jarin da aka bayar wato zai'in ribihi ga kuma yadda za a raba riba ma bayanin shuruɗin khassati bi al-islam tare da bayanin waɗansu sharaɗai na musamman wanda suka kunshi ko suka shafi wannan tsari على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية أما دولة الشرع إن ذا أتى تأجير المسلمين أن قال كون جماعة واتو أقوي أبوبوا ديوا the version voice na al'umma ina ta suna rasa su ana rasa yanzu kaga akwai bankuna da yawa kana ajiye kudinka amma kuma za ka je sai a ce ba za a yi maka mu'amala da abin da kai ka zo da shi wanda ya yi suwitin addinin ka ba sai dai da abin da su suke su to kuma ga kudin ka a hannun su an fahimta jama'a ko ku fahimta bankuna da yawa haka suke more especially conventional banks bankunan 'yan kasuwa ko ka ce bankin turawa bankunan turawa yanzu ni a matsayina na musulmi ai in cin riba haramun an fahimta to me zai hana tun da na ajiye kuɗi na a bankin da yana cin riba ne kuma faɗi ƙa'ida ta ta inda zan dinga fa'idantuwa da bankin tun da kuɗi na a hannun su ba daidai ba ne na ajiye kuɗi na a wajensu in biya su wasu ƙa'idoji wasu kuɗaɗe da su suke caja ta amma ni kuma kuɗi na kullum raguwa yake a su, wa yake karuwa da kuɗin su suke karuwa da su. an fahimta to amma hasali ba ma ma iya nema za ka gaza za a fata maka lokaci ko kaza ko kaza ko to sannan kai da kake da kuɗi kai za ka ba da ƙa'idar ga yadda za a yi da kuɗinka zai gaya musu ni ban yadda kusa kuɗi na harkar caca ba ban yadda kusa harkar giya ba ban yadda kusa harkar alhanzir ba ban yadda kusa harkar kaza ba ban yadda kusa harkar kaza ba amma hasali ma za su saurare ka an fahimta to kuma ba wani abu ba ne rashin kokartawa ne ba ma a gwadawa kawai saboda mutum yana ga in an masa jikar ka dawo yau gobe ka dawo jibi ka dawo sai ta kai wannan wahala ta yi shi kenan ai Allah ya gani to wannan kuma da ya gwada sai zama zagaran gwadin da ce kowa ya zo sai cuta yawa da ma da ya gwada ai bai samu saboda haka shi ba zai ma fata lokacin ina fatan mun gane to wannan awareness ne wanda a ainihin su eh, menene hukumomi da suke kula da harkokin kuɗi suna faɗa musamman malamai a ringa wayar da kan 'yan ƙasa akan wannan yanzu za ka zo ka yi transfer kuɗinka bai fita ba ko bai je inda ka aika shi ba kuma ya fita daga abin nan ɗinka ina ya tsaya an fahimta wani shi ke ne haƙura ba ka san kana da haƙƙin da za ka je tun daga bankin har har ya sunansa pbn ba ko ndic kuma idan ka je za a biya ba ka haƙƙinka kuma hasali ma sai yi ka sai an baka disturbance ka kashe mota ka kashe lokaci ka yi kaza ka yi kaza hasali kudinka ma ko abin da ka so ka yi da kudin ba ka samu ka yi ba asara ka duk da an biya ka amma babban damuwar ita ce ba ma iya juriya mutum ma da yawa ma mutane suna jin tsoron masu je central bank bankin nasa ma idan ya je yana jin tsoron yin magana to dole sai an cire waɗannan sai an samu a wayar sai an samu wayewa ba yadda za a yi mutum kudinka suna hannunsa sannan kuma ya ne maka tsawa haka ne kudinka ne hannunka kuma yi masa tsawa saboda ka wa ya kamata yi wani tsawa shi da kudinka yake hannunsa ko kai da kudinka suke hannun shi shi kai da kudinka suke hannunsa kai ya kamata ka yi masa tsawa sama ka ga bankin mazorinsa ake ji Allah ya ganar da to wannan to duk sai an lura sai ya yi daidai da tsarin shara. sannan a tsari na ƙasa an daɗe ana zaluntar 'yan najeriya suna da haƙƙi komai ƙanƙantar musulmai a ƙasa suna da haƙƙin su yi bankuna ko su practicing addinin su inda yake yi amma ku duba ku ga inda aka kurun intentionally deliberately aka yi ta jan ƙaba wajen a samar da bankin musulunci islamic development bank da aka fara yi a afirka wanda a nan najeriya aka so a yi shi amma kutun wila da iya guri aka mayar da shi nija to babbar matsalar ga shi kuma yanzu ina tabbata cewa 'yan kasar ma ba shirye suke da sun mara bankunan musulunci ba ba yanzu idan ka je jais for example yanzu waɗanda ba musulmai ba suna kusan masara 26% kuma kudin su suna da nauyi a ciki ko kuma yanzu magana ne 26% karamin percentage ne kaso ne karami to amma in ka je ina ina musulmai shi kwanaki na yi magana a nan su mutum nawa muka yi kokari mu mai kokari mu ga mun mayar da bankin mu da muke albashi ko muke karɓar fensho mun mayar da shi jais bank ko mun mayar da shi taj bank ko mun mayar da shi latas bank bankunan da suke bankuna ne suna da tsarin musulunci ko waɗanda suna da islamic window kamar irin su zenith irin su icmb irin su uba suna da window kawai abin da za ka shi ne idan ka je sai ka ce kai ga tsarin da kake bukata fos din za a baka ka ciki kuma za ku gudanar da al'amura a wannan tsarin da ka saboda yarjejeniya ce da za ka gano cewa ana gudanar da kudinka ba inda kace ba za ka iya ƙara kuma za a iya bi maka haƙƙinka to da ka jama'a dole sai an samu wayewa kan irin waɗannan abubuwa sai an samu wayewa kuma sai an samu goyon baya sai an samu goyon baya waɗannan bankunan da kuke gani yanzu a yanzu currently halin da ake ciki wai a ce jaiz bank wai application din su wai bashin da bai kai wai bashin android da bai kai bashin 10 ba wai ba zai iya soke application din su ba da wani dalili da wani dalili za a ce ai wannan abin da din ita sabata ce dalilin wannan mutane da yawa kuma musulmai sun yi withdrawing kudinsu daga daga jaiz bank dama ai ma aka yi muka bude ai kaza ai kaza ai kaza saboda haka mu wannan abu ba za mu iya ba ko kuma a haka kawai ka nemi network karata ta ai jais man karamin banki jais man ba karamin banki ba jais man ba karamin banki ba don ku ina da nauyi yanzu gabanin ajiye an kai inda za a karya shi da wahala in ku aka sa dokokin da za su kare jaiz bank to bankuna da yawa a kasar da ta su shi ko kun fahimta duk dokokin da aka ringa sawa bankuna suka ringa karewa jaiz bank ya ke su fatan da ake da shi shine musulmai su gaba da baiwa jaiz bank din goyon baya da sauran bankunan musulmi ba wai jaiz bank kawai ba ga shi alhamdulillah yanzu akwai bankuna na musulunci to a ci gaba da buɗewa kuma bari ku jona abu ba wai sai kana ajiyewa ba a'a kawai ka je ka buɗe account dan wannan kudin da ka sa tarin mutanen shi ma wani abu ne da aka wanda duk ya samu dama jama'a buɗe a jayin bank buɗe a tag bank tafi lotus ka buɗe duk waɗannan da suke da abin da musulunci je ka buɗe account a gurin kuma ka buɗe wannan bangaren na ne window na musulunci din sun zai amfani kwarai da gaske akwai waɗansu mutane suna nan suna ta kokarin sai su kai waɗansu manyan bankuna sai sun mallake su kawai wannan kudin da za su ɗauke sai su saka a jihar zai fi musu alheri saboda jaiz bank ana mu'amala ne ta halal zalla kuma su kansu wanda ba musulmai ba yanzu hankalinsu ya koma kan wani Allah ya العنصر الثاني آه، الثاني عنصر قبعة أكو أن تكون سكوك المقاربة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتساب باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضاربة عند نشوء الثلاث مع مراعاة الضوابط التالية ومن يرجيني أكوكو إلى أكباير سبوة الجوياوة e zamanto suna iya karɓar ci gaba da juyawa bayan zangon farko ya ƙare daga rubutun da aka yi na ƙa'idoji da sharadai wanda za a yi izini a cikin wannan lokacin da aka fara mu'amala ɗin cewa za a kudin za a rinna juya su ko za a ci gaba da juya su amma dole a lura da waɗannan ka'idoji masu zuwa alif na farko idan kana malul qira المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودا فإن تداول سكوت المقارضة يعتبر مبادرة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف على وقت da za a fara mu'amala idan kuɗi ne zalla ga shi a hannu za yi mu'amala da shi gabanin a fara jiya kuɗin to za a ɗauka mu'amala ce ta kuɗi da kuɗi ai wuce a baya ko addinaru da dina wa dirham da dirham in za a cinikin dinari to dinari da dinari masalan bi masalin daidai da daidai yadda biye min da hannu misali an ba ka baka fara biya to sai wani abu yasa za mayar da kudin wannan abin da ka tashi mayarwa shi za ka ko aka baka shi za ka misali an baka naira dubu ba ba ba ne ai ba shi to sai zamanto yet kai har yanzu ba ka yi amfani da kudin ba ba ka juya su a gani kuma su ma a matsayinka na amintacce sun gamsu ba ka juya ba to yin ka koma ba koma za a ce to me kai kuma ina fasanta sun da aka ce za a samu ba ko za ka bayar idan ka samu riba na faɗa muku a baya da aka ce za a ba da percentage wannan ina kore cewa wato za a samu wani fixed amount ina fatan mun gane misali eh, a conventional bank kana iya samun fixed allowance fixed amount zan sai da kai za a baka 5% misali misali da zan bayar ban sai ya tsarin su yake ba sai a ce za a baka 5% 5% din nan kowanne lokaci idan ka duba misali naira 250 an fahimta wai a sauran bankuku a bankunan musulunci za a ce za a baka 5% wani lokacin za ka samu hamsin. wani lokacin za ka samu biyar wani lokacin za ka samu naira ɗari. an fahimta saboda ka da aka biya me ya kawo shi ne wannan fasanta tun da aka ba it's not a fixed to da aka ce ku lura duk wani abu da za a ce ga an mai da shi ta abu to ya tashi daga halacci ya koma wani abu an fahimta to da haka in aka tashi ɗabbaka musu hukunce-hukunce za a ɗabbaka musu hukunce-hukunce ne irin na canji idan asbaha malul qarar ديونا تطبق على تداول سكوك المقارضة أحكام تداول gari wannan dukiya da aka ce za a juya ba su suka ne, to za a yi mu'amala da su da hukunce-hukunce da suka shafi yadda ake juya dukiya ta bashi an gane jim abu na uku idza sara malul qarad mawjudatun mukhtalaba min an-nuqudi wad-duyuni ayani wal-manafi'i idan aka ce a'a dukiyar da za a juya din abubuwa ne da yawa da aka sun gwamu kamar a ce ga kuɗi a hannu ga wani bashi ga wani tagadara ga wani abu na amfani فإنه يجوز تداول صفوف المقاربة وفقا للسعر المتراضي عليه فيا حلتا وأن أنت كدود ذائي دك أبن كيما ذائي مات كيما ذائي مات misali ta yi yanzu misali mu ɗauki bankuna ai akwai bankuna da suna da kantuna suna da shaguna suna da rufunan kasuwanni suna da gidaje akwai ko babu suna da su to waɗannan ɗin ba wai za a ce kai ka san ka a gida kaza bane a'a kuɗi za a yi musu za a yi liquidating nasu ne duk su zama kuɗi ina fatan mun fahimta to wannan abin da ya zama kuɗi akan wannan ne za a baiwa kowa abin da yake da shi an gane wifkan lisirin mutarabi alai daidai da ainihin wato eh, abin nan farashi wanda aka yi ne aka yi da a kansa ala an yakuna al-galibu fi hadhihi al-hala a'yanan wa Abin da zai farin ja irin wannan abu a wannan mu'amala a wannan yanayi su ne abubuwan da ana iya kawo su a gansu ga sunan da kuma abin da yake amfani ne misali ga wani mutum da zai aiki na gudanar da dukiyarka ai wannan amfani ne ko amma dukiyar da za a gudanar fa ita kuma mai ce dukiyar da za a gudanar mai zai da ita sai ka ce sunanta dukiya an gane mutum ba dukiya ba ne aikin da zai ba dukiya ba ne ya sunansa amfani karka ce ato ah, za ka sai ka kasa gane sai ka ce dukiyar ma ya amfani ce eh za ka iya faɗar wannan amma dai abin da ake faɗa a harshen ilimi shine abin da yake kuli ne kamar gida kamar fili kamar mota kamar kaza waɗannan ana ta da su ne ayan abubuwa ne da za ka iya ɗaukar su ka sayar ka sama an gani su kansu kudin da za ka iya fitowa sunansu ayan sun shiga cikin ayan amma abin da yake amfani ne misali kamar mutum wanda zai maka gadi ko mutumin da zai biya maka dukiya ko mutumin da zai maka kaza wannan amfanin da zai yi ko da biyansa za ka yi to shi ba sayansa kai ba sunansa amfani ina fatan mun gani haka nan kamar sufuri da motocin da ba naka bane to kudin da ka bayar suka yi maka wannan sufuri din ba sunansa ayin ba sunansa ne nafa amfani ne ina fatan mun gane amma idza kana al-galibu nuqudan aw diyunan amma idan ya zama mafi rinjaye ba kudi ne tsura ko ba su suka ta tadawuni al-ahkam al shariyyah allati سنبينها ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة idan waɗannan ne kuɗi ne da kuma basussuka to wannan wasu dokoki da hukunce-hukunce na shari'a wanda za a kawo ga wannan gamayya a taron ƙara juna sani na gaba zai yi bayanin su dalla-dalla وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل تداولي أصوليا في سجلات الجهة المصدرة أما دوك أبن ليش ما في من شيني ريكولي أنجاني أرنجا ريكول داكا كوكوي والنعبي كو كونفنشنال بانك كجي تتباش تيكا كان زمن لما كزمن ديفولت كركا ديكي ديفولت أبن داكا نيما كوي جوك جوك اللتر write an application ka rubuta takardar nema wata bukata kana so a a canza repayment misali ka karba da zumar za ka ringa kawo naira dubu dubu wata misali idan sai gaba za ka iya ba to ka je ka gaya musu ba za ka iya naira dubu bayan wata ɗari biyar za ka iya bayar an fahimta kuma kana da haƙƙi saboda kai ma akwai dukiyarka a hannunsu wadda ta daɗe a hannun baka amfani ta kuma baka yi musu da hankali ba an fahimta kuma hanyar da kudinka suke su za su ciri kudinka ta wajen suke fitowa in ta kama kai masa lissafi to yanzu mai ina naira nawa in koma naira nawa man fetur ina naira nawa in koma naira nawa ko ina naira 98 in koma naira 100 ko yanzu nawa ya karu 420% ya karu haka ne ko ba haka bane 420% shine ya karu to idan 420% ya karu kana ba da naira dubu yanzu in ka ɗebe wannan abin za ka yi ba da naira dubu ba za ka iya yanzu abin da ya kamata ka dawo kana biya shine below 5% abin da ke kai 5% ba saboda mai asalin abin da kake biya yanzu wani abu guda daya kasar ka da ya tashi ya ninka shi har sau 420 kuma yanzu magana ɗin sai ka nemi repayment kar ka bari shine idan ka bari to za su riga ɗaukar maka kudin ba gada ba da ni. kuma laifin kai mun fahimta laifinka ne sai ka yi bayani to da haka ne a nan ma na yake cewa rekodin abu ne mai muhimmanci kar ka bari har sai sun tuntube ka wane na'am ya kamata a ce ka kawo kuɗi baka kawo ba me ya faru da ka ga dugu-dugu matsalar za ta faru sai kai masa ka je ka yi rikon wannan watan ba zai iya ba da kudin da nake bayarwa ba saboda kaza kaza kaza in sun ce ma sai kayi bayani to kudin da suke shigo min ga sabbin ta wajen ku suke shigowa ga kaza kudin abinci kudin mai kudin kaza kudin kaza kudin kaza sau da nawa ya yi. in sun hana ka abincin ka mutuwa zai biya su ko zai su daga gidanka su sayar wannan collateral din da ka bayar zai su daga yi su sayar da haka in mutum yana ma'amalar kudi in bai samu mashawarta ne kwarai ba ko masana ba sai su mai sai suka yi su baro haka kawai sai kama guje-guje ba gada ba da ni. a zuwa na ta an kada gidansa ƙararrawa a zuwa na ta an kulle gidansa da iyalai a ciki banki ya zo ya sa gidanka kwado a ba dalilin da zai sa ka bari har banki ya sa gidanka kwado da ka ga za ka samu matsala kai maza ka je ka nemi repayment ko ka je kai reporting wannan watan ba zai iya bayarwa ba saboda ga kaza ga kaza kai presenting evidence proof evidence hujjoji da dalilai waɗanda za su gamsar da cewa eh ba za ka iya ba amma idan ba ka je kayi ba to kai defaulting ke to ana nan ka fara guje-guje kana kaza kaza za a iya samunin naka saboda ko ina kake sai a ce ana neman ka a kamo ka a kawo ina fatan mun gane jama'a bari ga wayewa a kan irin wannan abubuwa ba wai da banki kawai ba ka zo wajen mutum ka ci bashi dan uwanka ne wani ka ga wani rashin rashin hankali zan kira shi ko rashin azanci ko menene ka ci bashin mutum kuma ka zai da shi abokin gaba ana yi kudin ka yi karba amma kuma yarmai mai da kai ne abokin gaba wai kadi ma ta saka maka fuska kai kalle shi alaikum salam na na na Mm-hmm. wai ba shi ya zo wani ya zo ya ana bin sa ba shi kuma sai zo da kudin sai sai ya da canji sai aka ce to kudin jiya ba da ce waɗannan canji wai ba kudin jiya bashi bane ko ba kunya ba tsoron Allah shi gari dai zo kuma sake bashi bashi kuna ji jama'a to wannan abin abu ne za ka yi mai suki duk wanda yake ya ɗauki bashi ya baka ya amince da kai ne kuma so yake taimake ka kuma hasali ƙauna da yarda ta sa i baka bashi ba wani da zai ce ya ɗauki kuɗinsa ya bayar don baya so ko akwai shi an fahimta ko kuma don ina dolo dolo ne shi shi sai ya ɗauki kuɗin ya bayar Dole ce yana sa ka ba da kuɗi sai baka bashi dan Allah wannan mutum idan ka zo ka cewa dan Allah kai mun hakuri ban samu damar da zan baka kudin nan ba lokacin da nake zan baka yau ne ko gobe ne muka yi amma gaskiya har zuwa yanzu ban ga alamar zan iya biya ba dan Allah zai daga maka kara ah. ba zai daga ba zai hakura amma da Allah zuwa lokaci ta ba wannan lokacin ya to ka ba za ka samu ba in har da gaske kake yi Allah zai sa ya fahimta to amma yawanci yaudara ce an fahimta abinda za ka gane yaudara ce in mutum ya ɗaya biyu to wai zai mai da kai sarikinsa in ya hango ka sai canza hanya in ta kama ta kuke sai kun haɗu kuma zai ringa kinne magani yana haɗa fuska ƙarfin hali barawo da sallama su da haka jama'a waɗannan abubuwan bayanai suna fitar da su koye su a bashin da kake yi tsakaninka da mutane 'yan unguwarku 'yan gidanku 'yan wajen aikinku 'yan kazanku lokal mutane da kake rayuwa da su koyi ba su uzurin ba ka ga ba za ka iya biyan bashin da suke banka ba to in ka samu na banki sai ka iya an fahimta to amma na bankin da shi tun da shi ne ake kama mutane ake kullewa to ya kamata su mutane su san wannan hanya ce ta kare tattalin arzikin mutum da an kama ka an kulle ka an karya tattalin arzikinka bangare biyu bangaren samunka da bangaren mutuncinka ba haka bane me yasa ka kama wani aka kulle shi wallahi ba shi banki yake mun sai kama shi kulle shi za ka zo ka nemi bashi wani baka babu kenan an karya tattalin ta wannan bangaren to Allah ya gane da mu ya dora ma kan daidai wannan ga sai mu kwana da insha Allah kawai ku yi min afuwa muna da 'yan mintuna biyu ko uku na jira nan na yi bayanin da'awa da za a fita a nan kasar rogo insha Allah ba wannan juma'a mai zuwa ba waccan juma'a ta sama jama'a wannan yanki ya kamata al'ummar musulmai hankalin ya da wannan yanki saboda mu san hatsarin da yake yankin kiristocin kano suna so za su yi mai suke sha headquarter ta kiristanci a rogo da aka a yanzu can da muke a ƙasar rogo babu ba maguje bincike ya tabbatar maguzan sun ƙare yanzu ɗaya biyu ne daga musulmi sai kirista kuma suna da aƙidu daban-daban na kiristoci ina fatan mun fahimta to fa'idar kowane musulmi ya san wannan shine domin mu tashi ne wannan harka ɗiban karan mahaukaciya yanzu muna so za a dalfafi yankin ne tun 1999 suke so sai sun yi wannan santa ta kudancin kano kuma zai zamanto duk afirka ba santa kamar ta ina fata mun fahimci yanayin da ainihin ake ci to da haka jama'a za a tafi insha Allah ranar juma'a ba wannan mai zuba waccan za a je juma'a asabar lahadi a waɗannan kwanakin ne za a yi harkar da'awa akwai ainihin medical outreach wanda za a tafi tare da su likitoci waɗanda za su duba mutane su yi musu jinya kyauta za a duba su kyauta za a ba su magunguna kyauta magungunan da ake da su sannan kuma za a yi tiyata ga waɗanda suke da bukatar tiyata kuma za a tafi hada likitocin dabbobi saboda duba abin da ɗinsu to bil munasaba ta wannan medical personnel akwai bukatar waɗanda za su yi domin zuwa ana maraba da su da haka waɗanda za su iya abin nan masu harkar lafiya daga cikinmu muna gayyata su wanda duk yake da sha'awa da allah sai i kawo sunansa sai a saka shi a cikin waɗanda za su je wajen wannan aiki sannan kuma in akwai wani ma da baya nan wanda ya san zai iya yi shi ma ana gayyatarsa bil munasaba na gaya mana cewa wannan yanki suna da kiristoci ne da yawa to ana buƙatar masu comparative religion waɗanda suna da ilimin bible su ma duk wanda ya san ina da wannan ilimin da allah shi ma kawo sunansa wanda ka san ina da shi kuma zai iya volunteer da allah shi ma ka sa shi izo ya kawo sunansa ko ka kawo sunansa mutuntube shi saboda ainihin a samu nasarar abin da aka sa a gaba za a samu baki yanzu mutanen da suka eh, declaring entrance daga jihohi za su zo sun kai jihohi guda goma akwai kebbi akwai sokoto akwai zamfara akwai katsina akwai jigawa akwai bauchi akwai gombe akwai taraba akwai nasarawa akwai kaduna abin nan sai kuma birnin tarayya su ma sun ce za su zo kaga ko mota ɗaya ne suka yi kaga mota sha ɗaya ke ko to bakonka kuma ya kamata ka bashi abinci ya kamata ka bashi abin sha ya kamata ka bashi lafiya ya kamata ka bashi wurin kwana muna bude abin open saboda mu yi irin abin da manzo Allah yi duk da annabi zai tafiya yaki in yace za shi zariya sai an zo za ta zai ce an fasa da magaran za an fahimta warra bi gairiha to amma da za a ji yakin tabuka saboda halin da ake ciki ga nisan tafiya mutane suna cikin kuncin rayuwa dole ne a yi shiri mai kyau da aka sai gaya musu to wuri kaza za a dan tanadi to muna faɗar waɗannan bayanai don mutane su san buƙata demand ɗin da ake da shi su san nauyin abin da ake da shi domin sanya za su taimaka kuma wani abu da ya kamata kowa ya sani wannan yanki jama'a kiristoci idan suka tashi zuwa suna tafiya ne da kayan sawa ba yau kaku ba sababbi suke zuwa ya jika ne shaddoji atamfofi lesuna gwagambari da shi suke tafiya sababbi kuma suna ba su suwar da kudin dinki da kudin dinki to babu laifi in ba ka da gashin wanki kace za ka kitsan wanki kanka ne zai sha ko zai sha ne zai sha matsa zai sha ja to ba mu ce wannan ba amma da Allah duk wanda zai kawo wani abu da Allah ya daure ba da mai dan kare kare yanzu ta kai akan samu waɗanda cikin sun aka je aka ba su kaya za su yi aka ne su duba yi musu karɓar mutum su mata kai. a lokacin da da in aka je muna zubar da kayan ba suna ɗiba amma yanzu an je an dasa musu wannan mummunar aƙida a cikin zuci wallahi suka tashi suka shiga da dila fiye da ashirin dila dila dila sai su shiga da fiye da ashirin za su shiga da kayan yara irin na mata irin 'yan kanti din nan da na maza su ma irin 'yan kanti da set in ka je za ka sha mamaki to da haka jama'a mun zaɓi mu fitar da waɗannan bayanai tare da abin da suke cikin nan tona asirin abin da muke shirin saboda isnolanga kuma ya zama tsakaninmu suna ji kar ku ɗauka sun fi ku jin abin da muke faɗa suna ji kuma zai sa su yi wani shiri to amma ba wani abu man kana Allahu ma'ahu la yadurruhu man janabahu duk wanda Allah ya kasance tare da shi dan wanda ya ce ba shi ba shi bai fitar da shi ba da haka muna takama muna tare da Allah saboda haka wai sun je sun yi wani shiri sun yi kaza sun yi kaza za su gama ciyar da dukiyar kuma ƙarshe Allah ya bada nasara ko jiya da aka je wajen sarkin karaye sai da ya faɗa ita bare da aka zo ko mutum ɗaya ba a samu ya musulunta ba ko mutum ɗaya to amma mu muka gaya masa ba asara ba ce me yasa ba asara ba ce da ba a isa ma aje ba nan a kano a ce ga wani wuri wai wai is no going area wai ga musulunci wannan ba hatsari ba hatsari ne to alhamdulillah a je din ma nasara ce ko ba nasara ba da aka sai muka gaya masa mai asara ba asarar da muka yi dan an zo a to shirya hannu ma take shirya hannun Allah take da haka nasarar mu ita ce mu mun sauke nauyin da Allah ya dora mana kuma bana ma za mu koma gashi muna shirye insha Allah za a koma to sannan daga wancan lokacin zuwa yanzu to da haka bari saka kwaitin yanzu akwai wata unguwa wurin da baki ɗaya ba musulmi ko ɗaya ko ɗaya babu yanzu sun zo a waɗanda suka ce suna so za su musulunta a wannan satin sun je wajen ciyama sun je wajen hakimi dama sun tsaye eh, unguwa da dagaci da su suka fara ba su sa rana ba amma sun ce dan Allah duk ran da za a sa rana aka sa ranar za a musulunta suna so daga kura wannan ita ce kalmar su ba daga Kano ba su ne daga kura a na saka kwai kenan ko yanzu da aka sai ku kwanci ran da aka ce ku jinge shi sai ku jinge shi an fahimta jama'a to da haka ga abin nan nan irin abubuwan da za a yi da abubuwan da ake nema da abubuwan da ake bukata an riga ya an saba amma abin da dai muka fi so a mai da hankali a halin yanzu tufafi da kayan abinci tufafi da kayan abinci saboda kada mu ji kunyar bakin da za su zo mana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 سبحانك اللهم ربنا بحمدك واشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله